Allah ba ka da ka da so bangiji Allah gafarta mishi Allah ka mishi rahama Allah ka mishi ahwa Allah ka mishi jankai Allah ka zahalce kabari ne Allah ka sa alwa kabari ne Dubban dubatar jama'a ne suka halarci sallar jana'izar marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas Alhaji Ibrahim da Suke. a babban masallacin Juma'a na sarkin musulmi Bello da ke Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar da mai girma sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. An binne gawar marigayin ne kusa da kakanninsa a hubbarin Sheikh Usman bin Fodio da ke Sokoto. Farfesa Sambo Wali Junaidu shine shugaban kwamitin ba da shawarwari akan lamuran addini na fadar mai alfarma sarkin musulmi ya zauna tare kuma da yin aiki tare da marigayin mai alfarma sarkin musulmi alhaji ibrahim da sauki ya yi rayuwa mai albarka babu inda bai taimaka ba wajen harkar mulki wajen harkar addini musamman shine kashin bayan karfin jama'atu nasarar islam ta najeriya baki ɗaya sannan kuma ko ina ya sa hannu da dukiya ta yi da shawarwari ne har a kai Allah ya naɗa shi sarkin musulmi. Mun ji rashi kwarai da gaske amma komi na ana kuma Ubangiji kullu nafsin za ya katar mauti. Duk wani abu mai rai to wata rana zai ɗanɗana mutuwa komi daɗewar shekaru. Saboda haka abin da a fata mu dai Allah shi lullube shi da rahamarsa. rasuwar ta alhaji ibrahim da suki dai babban rashi ne ba ga al'ummar musulmai kadai ba har ma da 'yan najeriya baki daya in ji shugaban mabiya addinin kirista na ɗariƙar katolika a yankin sokoto reverend matthew hassan kuka wanda shi ma ya halarci jana'izar marigayin to um, kamar da ka sani hausawa sun ce mutuwa gadon kowa ne uh, kuma baba na san shi kusan kowa a najeriya ba wanda bai Mai san shi ba mutum ne mai mutunci mai daraja mai son jama'a mai son kasa mai son addini ya bar mana abubuwa da dama wanda za mu yi farin ciki da su wato kishin kasa an haifi marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas alhaji ibrahim da suki ne a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 1923 inda ya kasance mutum na farko da ya hau kujerar sarkin musulmi daga gidan buhari dan shehu a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1988 inda ya gaji sarkin musulmi abubakar na uku to sai dai gwamnatin mulkin soji a ƙarƙashin marigayi janar sani abacha ta cire ibrahim da suki daga kan kujerar mulki inda aka kai shi jalingo ta jihar taraba domin zaman gudun hijira kafin daga bisani aka dawo da shi a Kaduna inda yake zaune har ƙarshen rayuwarsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.